أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو جوا إلا من وتكلم به نعم نعمة يا كلام رايته وتكلم به من بركة في قراءة من الساكن فيقل ربي أولادنا za mu tashi a kan sofa na littafi tun kalle na 29 a kan shan darasi na uku inda malami ya ce أن تلقف في نصف ما لهم سرا وألا نصبحهم إن أخطأوا فإن أصروا على العباد تركنا الكلام معهم ثلاثة أيام ولا نزيد عندما لم cewa za mu yi raya da kuma musu nasiha ta hanyar sauki a asirce kuma kar mu kallata su idan suka yi kuskure idan suka cigaba a kan rashin daidai wanda muke so mu ɗaura su a kai muna iya musu hukuma ta hanyar barin magana da su na kwana uku kada mu yi kari a kan kwana uku wannan maganar ya sa a baya can muka yi magana a kan uslubi yadda ake tabbatar da yaro muka ce a sati na gabatar da yaro ya zama baruri a cikin tarbiyya wato wani abu wanda da zai yi a yi shi ba baya ka muka ce yana daga cikin ginshiki na biyu gyara kuskuren da yaro ya yi wani lokacin kuskuren ta tunaninsa ne wani lokacin kuskure ɗin ta aiki ne har muka kawo misalai yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gyara tunanin sahabbansa wanda suka yi su wajen tunani ya kuma gyare ya gyara wanda suka yi kuskure a aikace bayan aka muka ce hanyar tarbiyyar yaro shine a fara gyara kuskurensa wajen tunaninsa a gyara kuskurensa wajen haikace abinda muka sa shi bai iya ba ba nan ya yi kuskure shi kenan sai a tsorata shi a fallata shi ko a mata duka muka ce a sa shi na uku shine bin mataki wajen ladabtar da yaro muka ce mataki na farko a nuna masa bulala ya gani idan yana ganin bulalan zai fi tsoron bulala wanda kuma bulala bai ishe shi tsoro ba sai a je mataki na biyu shi ne ta masa kunne kama kulle masa ja a motsa wanda kuma wannan matakin nan bai masa amfani ba a nan kuma sai a zo mataki na ƙarshe wanda shi ne duka kuma sun duka sun tana da ƙa'idoji daban-daban wanda ya kamata a yi a kan wannan shi ne muka kwana wanda a kanka za mu tashi a yau da haka za mu ce ka'ida na farko kafin a ɗauki bulala da shi yaro sai ya kai shekara goma wannan shi ne da farko a ko a ɗauki fulana da yaro sai ya kai kai shekara goma domin mahaifin Allah sallallahu ba wa sallam an wato da rashi. daga amrudan shu'ai daga babansa daga kakarsa yake mahaifin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mungu aulada fi ji salati wa hum abna'u sab'i sinin هو ya yanku yin sallah suna كان shekara بنصر musu umarnin yin عليها واضربوهم عليها فذكرت وأخذ ذلك إن بقيش سنة أن كان بوما ثم بقى شيطان أبونا إنا وفرقوا بينهم في المضاجع وربع تكاليس وجنب قريب إنا farka a kan mafarki guda idan mazaje ne dukansu babu wani wurin mafarkin sai a raba ba musu mayafi kan su dinga rufu a mayafi guda wannan idan ya kasance shekaran da za da shi yaro don ya bar sallah wanda sallar nan shi ne binciken addini wanda shi ne a shafi na addinin mutum shi ne farko wanda za a fara masa hisabi a kan sa ranar tashin kiyama bayan a ƙaida to menene laifin da yaro zai yi a da kai shi kafin shekara goma tun da sallar ma sai ya kai goma aka kai a da kai shi da yi to annabi sallallahu alaihi wa sallam bai izini wajen duka yaro ba a kan kai kasa wanda ya yi kafin shekara goma So ya kasance min babi aula idan ya yi wasu abubuwa na kurakurai na abubuwan da muke karanta da shi na rayuwa da kuma ɗabi'a da su matakin tarbiyyar da ke muke mata mafita ba sallah ba Bai ya kamata mu shi kafin shekara goma. an rubo daga shirwa ya ce shuman ya ba shi labarin cewa ta fi aisha matan annabi sallallahu alaihi wasallam tana cewa an tambaye ta game da nazartar da maraimiya ko maraya sai ta ce in ne inni la aqribu ahaduhum hatta ba, ni ina dukan maraya har sai ya yi abin da nake so wato ya mika ya miƙe yadda nake so hakan nan ma ya so shi daga alhakar al'urani cewa wani mutum ya ce wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ba haƙari da yasiri menene marayar da yake hannuna zai yi wanda zai biya da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa اضربه مما كنت ضاربا منه ولدا فدake shi a kan abin da za ka ɗauki ɗanka a kai idan za ya yi laifi abin da in za ka shi shi maraya ma abin da ya za ka shi to wanda yana nuna cewa matuka yaro ya kai shekara nan goma to babu laifi idan ba karshen tarbiyya guda biyu nan به أو تعليم الأبياء نصف من الأحياء أما تكون شكا أبوما بجاش بشرية أنا أقول لك إسماعيل بن سعيد يتياكل بأحمد بن محمد ومدى لوكة تنجي كما تأخيها لك الاتيان كيتي الولد يضرب على الهدف واو أنا من دون دومين أذكرها قال وسألت أحمد هل يطرد الصبي على الصلاة؟ لكن بيش كذا هي بكيا وأكل فلا قال إذا بلغ عشرة يتهدو يا كيش فاعبون فكذا ما بكذب لي في الطريق وانت الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم شيكرة إرادة سيادة أكي سيادة شيكرة سيادة حتى لما أكرم يسي أنت يا عبد الله أبو عبد الله يلا ليس الحق من محمد لماذا ما الذي يلكيان فقال سيدي على قدري ونوري هذا كيس قدر ليس رجل ويتوقع بجهده الضغط ثم يسيع اليه ودرجوك اعتمد فليرجوك بسلك الالف الفاتحه وان كان صغيرا لا يعقل فلا يقل إليا وخرميني بيقارنوا وعيوبا بزي سبع شيء بزي سبع شيء So one marhalar da za da kiyaye. ke to bayan haka malamai sun ce shi duka a wajen tarbiyya yana nan kamar gishiri ne a miya idan ka sa shi kaɗan miya zai ne zai yi daɗi amma ka sa shi da yawa miya zai ne zai gane shi to yake akan nan ma duka wajen tarbiyya idan aka yi shi kaɗan daidai gwargwadon wanda ya kamata sai tarbiyya ya yi kyau amma idan ya yawa haka wuce iyaka sai tarbiyya ya lalace wanda sha iya a saba yaro ta tunaninsa za a iya a saba shi ta jikinsa kamar wanda zai taba lafiyarsa ko ya kai ga jini ya fito masa to wanda ya nuna cewa duka idan ya yawa yana fata tarbiya kamar gishiri in ya yawa miya zai fata miya domin manufa wajen duka ba yi intiqami a kan yaro ba kuma domin jin haushin yaro ne a'a ana yi ne domin a biyan da shi yadda zai yi girma ya zama yaro nagari wanda yake yin addini kamar da ya ake so bayan ka ka'ida na biyu nawa ne bulanan da za a ji yaro mafi yawa malamai sun ce in dai na ne mafi yawa uku ne idan na kisas ne wato ramuko ya yi laifi wanda laifi mai girma to kar ya wuce guda goma dalilin su shi ne cewa an wato daga abibun da yake ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yujladu fawqa ashri jalladat ba a duka fiye da bulala goma illa fi haddin min hududillah sai dai idan ya kasance laifi haddi ne daga cikin haddin Allah wannan kuwa ana magana babban ba a magana yaro domin ba wani abin laifin haddi wanda yaro zai yi a masa haddi babba ake wa haddi wanda ya riga ya balaga to a yake ba a buta fiye da bulala goma idan ya kasance na lantarwa ne ko na ta'ziri wato na tsoratarwa to kada wuce bulala goma sai dai in haddi ne cikin haddodin Allah wanda wani aka ce a yi tamani wani kuma aka ce a yi da yi haka nan ma daga Abdurrahman dan Jabir daga wanda ya ji daga ma'aikin Allah kuma ma wa sallam ya ce la hukuba ta ba ashirin ba. babu hukuma wanda ya yi sama da goma illa ke haddin min ta, sai dai idan ya kasance haddi ne cikin haddin haddodin Allah kuma haddodin Allah mun bayyana cewa kamar zina ko sata ko kadafi da makamantarsu wannan su ne haddi wanda Allah madaukakin sarki ya canza sanya wa iyaka abin da za a yi wa wanda ya yi wannan laifi ka'ida na uku shi ne sifar abin da za a yi duka da shi sifar abin da za a yi duka da shi ba haka nan kawai mutum zai dauki sanda da ita zabga wa yaro ko ya dauki itace mai karfi wanda baya narkashewa baya karyawa ya kallon masa da yawo ana so ya kasance wani irin juna na za a yi amfani kuma ta yaya za da iya rukun haina ne wurin da za a masa malamai sun ce tun da ɗan tarbiya ake yi ba ana duka yaron nan domin fushi ne ba wai ana duka yaron nan domin intifami ne to matuka bulala ba a da sifa irin sifar bulalan da ya dace ko kaka da bulalan da ya dace a yi shi idan ya wuce ya zama Su shi ne babu rahma a ciki ya zama kani ne ba wai don tarbiyya ba to wani irin buna da ake yi sun ce fadin Allah wanda yake fadin zuhun fadin zuhun kalmar fadin zuhun daga jin shi ne fatar abin da ake nufi da wannan kalmar wanda shi ne aka mai da shi bulala shi ne cewa duk wani duka wanda da zai wuce fata ba shi ne shari'a ta wannan har wanda ya fata wannan har wanda ya fata wanda ya yi da wanda ya yi kada za a masa bulala bulala da za a masa wanda da zai wuce fatan amma duk wani bulala da zai ya ga fata har ya je nama haramun ne ko haƙƙi ne cikin haƙƙoƙin Allah ko haddi ne ko ina mutum ya yi za a masa bulala ba za a masa bulala wanda zai wuce fata ba shine ma'anar kalmar du daga girbi ne ma'anar duka yadda da zai wuce girbi an wato daga zai san asiyar da ce wani mutum ya zo ya yi itirafi ya yi gina sai a nan sa kan ya ce a kawo gina da da za a masa shi sai ce sai aka zo da bulala masura wanda idan aka yi duka nan da nan zai karye annabi ya ce a'a fiye da wannan a usiya su sautin jaririn sai aka zo da da kasuwa, wanda tufta tukuni, wanda ba yanke wato itace ne wanda ba riga an yanke abin da su kayan abin da abincin da yake kan itacen ta fakwana bai da hadai sai ga tsakanin wannan da wannan wanda yake kake tafi a wannan kenan wancan ma wannan ba nan da ya da shi ba na farko ya ki shi ne domin nan da nan zai kai ba za su yi bulala da ya biyu uku an yi sanye ba to wannan bai kai nuna ba. sai aka kawo wani kuma wanda shi ya yi kai da zai ma karye ba da aka zai ce a kasa da wannan sai aka kawo wanda zai iya karyewa amma ba zai karye ba ya nufa sannan ya ce wannan har yake ai wannan قد آن لكم أن تنسوا عن محارم الله يقول متعني تصور على أنون السياري وهنوك دفتين أبوة لأن لا يحرم فمن أصاب منكم من هذه القبورات دون ده yayi wannan laifi mummuna wanda ake wa mutum haji a kai kamar shan giya falyattakin bi fitrillah ya fitattu da suturan Allah ba ya yi ba wanda ya sani tsakanin shi da Allah ne to ya fitattu da suturan Allah da ya yi shi kar ya zo ya bayyana cewa shi ya yi فإنه من يبدي لنا duk wanda ya zai bayyana mana laifin ka cewa ya yi nukin a rai da Allah ya hasar za mu tsayar da hukuncin Allah wanda yake cikin littafin Allah na lokacin sulhu yanzu annabi sallallahu yana cewa mutane ko haro daga cikin abubuwan da Allah ya haramta amma duk wanda ya yi wani laifi daga cikin irin wannan wanda ake wa mutum bulala a bayyane a filin Allah in yayi Allah ya fitarta shi ya rufe ni a fili kwenye mai rufe wa kanta a ma'ana ne ya tuba tsakanin shi da Allah kar ya sake yi duk wanda ya zo da kanta cewa ya yi laifi ya yi kaza za mu tsayar mishi da haddi ashe ba wai musulunci tana neman wane ne zai zai wa gudana, sai a ita bincika ya yi abu kaza wannan ya yi a fata shi kamar sa da ba ba manufan musulunci ba ce manufan musulunci shi ne mutane da kansu su yi tsoron Allah su ne nisanci wannan laifin wanda zai sa a musu irin wannan kuma ba duka shi ne manufan musulunci ba da duka ne da zai kasance bulanan da zai yi amfani da shi mai ke zafi ne iyaka a kunyar ta ne ta yadda zai sake yi shi yasa aka ce a yi shi a bai musulman har aka ce mutane su zo su kalla amma kuma gudanar da aka yadda a yi amfani da shi ba wanda ne zai fitar da shi a sa to idan haddin allah zai kasance da sauki irin wannan to wanda za da shi yaro kuma a cikin ana tarbiyyantar da shi ya kamata ya ci wannan sarki na fata mun gane da so ba a son a da yaro jini ya fita shi ne yaya za a yi dukan amirin mu'minin umar ibn khattab yana gawa shi wanda yake duka na haƙƙi yace ibri wala yura ibtika kai duka kar a kar amma kanka me yake nufi da wannan ya mutum zai yi duka ba za a kar amma kanka kenan aka zai yi ko haka zai kai da yarda ya daga hannunsa har a gaban basai da wannan shi ne zai nuna mana su cewa ba wai manufan shi ne su mutum da ji zafin duka ba a'a a kullum da shi ne kada ya sake yin wasan dai na fata mun gane so wanda ya yi haddi ya sha giya ko ya yi zina an ce za a dake shi amirul ya yake kar a bar an makar ne duka ina ga riga yaro wanda ake tarbiyyar da shi so idan malami ya daga hannu haka ya yi kuskure da yi daidai da shari'a haka ne yaro dai don ne san cewa ya yi laifi shi yasa aka ce fara sanar da shi laifin sa ya gane ya yi laifi bayan aka ya kasance musamman abin da yi ana huta idan ya ina da ade idan uku za yi kara yi uku a jere a a za yi a dan huta a yi a dan huta a yi a dan huta kaga ko ku shaka babu wannan a cike yake da tausayi da rahama yaro ma zai san cewa ba manufan shi ne a jikin shi manufa shi ne ya gyara abin da yake yi ba daidai ba so irin wannan jirgin wahala a jiki yaro jini ya fita idan kafin jini ya fita a cikin mutum zai fara yin ne sai ya fara fashe harka domin ba a ganin jini tare da fata sai fata ya yawo daga jiki sannan kuma a gan jini yana ciki yana cikin nama ina fata yaro haka ba karamin aiki ne ke wuya ku ba mun malamai masu karantar da yara masu tarbiyya sa ba shi malamin yana magana da iyaye da kuma al-murabba murabbi masu yin tarbiyya shi ne malamai so mai littafin kuma yake na hudu eh, shi yake tausiyatul aulad bisukuti inda al'adhan yana cikin tarbiyya a yi wa yaro wasiya cewa duk lokacin da ka ji ana yin ana kiran sallah ya ya shuru kasa ci gaba da yin surutu wa ijabatul mu'addin bi mithli ma yaqul kuma ka dinga yi irin yadda mai kiran sallah yake yi Kin yaro yana yaro za a karanta da shi wanda zai san shi ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الوسيلة sannan bayan mai kiran sallah ya gama kiran sallarsa sai yaro ta yi salati wa annabi كم لم تروك عمدا الوسيلة كما نجتعو لمن روك كيف اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القادمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي يعجل رواه البخاري يا الله wannan kira cikakkiya wadda aka yi yin ma kiran sallah da kuma sallah wadda za a tsayar ka bai wa annabi muhammad wasila wadda ta yi masa da kuma falala kuma ka ta da shi a matsayi na godiya wanda ta masa alkawarinsa wannan shi ne a karantar da yaro wannan wannan ladabi ne mai kyau wanda za a gaya wa yaro ana so ga yaro da babba ana sa ga wanda ya ji ana kiran sallah ya faɗi kamar yadda mai kiran sallah yake faɗi domin abisi abisa wanda yake ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sami'tu al gida فقولوا مثل ما يقول المؤذن اذا تكذب كرا كلا كفائين يتبع كرا كلا هيكي تبي سيدي وجن عيل لا دين أنا يا شرعنك جميل كرا كلا هنا همسة وإذا أكي حي على الصلاة يكون لا حول ولا قوة إلا بالله إذا أنت في حي على الفلاة يكون لا حول ولا قوة إلا بالله إذا مثلا كلا أتلا أتبال يكي الصلاة خير من النوم. شيء يكون كلا إذا بيدا واحد shi ma abin da zai ce ke ba sha'an ta yi wani abu ban da yanzu ba kuma ba a yin wannan a wajen ihama ma'ana yadda ake yi a wajen kiran sallah ba a yin shi wajen ihama sannan bayan da kiran sallah ya gama kiran sallah ya shar'anta mutum يريكالات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي أدو أدنى وانا معنى يكاوى أتكل من ذات النوال اللهم رب هذه الدعوة الكاملة والصلاة القائمة آت محمد للوسيلة والفضيلة وابعثوا مقام المحمود الذي وعدك في عكسته هذا بخاري يرويته نفيا بار يدي أن يجعل لكل ولد فراشا مستقلا إلى أكثر يسمى ياوى قوة ياوى مقن جنس دبن إذا أخر ذيك وإلا إن ذيك أمبا صريحاتا مستقلا قوة ينادي الله san surutu a cikin mayafi guda انا مجانا نوحة lokacin سكا سارة حيش سارة shekara والأفضل تقسيط غرفة لبنان ما في كم يتكن سيدات ما بعد الله المستعان إلى الحال الذي يوم وإن بعض ما جرى فعلنا sai ka ga daki daya da su ba da uwa da yara duka suke amfani da shi ta su ba suna da yara maza suna da yara mata yara sun fara girma sun fara rayu a nan ne kowa zai sarra kaya ko shakka babu wannan akwai da ba Allah ya kamar mana معنى لا يتي والأفضل تخصيص غرفة للبدن ما في كو أشير الكباش وماتا وغرفة للبنين باكي ومزاج وذلك حفظا من أخلاقهم وصحتهم من أتى لا كان تجيبوش وكما لا تيرسو جارة انكار جيمة الى دارع العورة سؤالين يارا إذا كنت أصدق أثارا في المدار حاليسو أمين سنتدسو دادا أبين جايكي إتابة جنسية لنكو نالي جنيه يا فارا فين الأورا مكان سمار yana sanin al'aurar mace shi ya sa duk da Allah ya bashi ya'ya yayin ka aiki ya'ya maza sai a ta kiyaye ya aiki mace daga nan kuma sai maza to tarbiyyantar da yarinyar nan a sashi a tsakanin yan uwan mazan nan yana da wahala sosai sosai sai uba sun kasance masu kula da kyau da ruwa domin ba ta da wani wanda za ka yi wasa da su sai yan uwanta wayannan haka za ta girma in ba wai ana raba su da isu ba ba za ka san cewa ya kamata mace ta yi nisa da namiji za ka dinga wasa da su su su san cewa ɗan su ce a mujtama na tafirai ba ma tafirai kawai ba har musulmai yara suna girma aka har su fara alaka na maza da mata tsakaninsu kuma uwarsu ɗaya uwarsu ɗaya su da riban su da a tsakanin wanda ba musulmai ba binci tsakanin musulmin ma yana faruwa ni na gani kusa kusa ma ba ta wasa ba yayansu ya je bariki ya zo da kallon wurinsa suna ya sa ɗaya makaranta ɗaya suna yana koyon aiki shi kuma zai fita aiki da kafin kuma aiki na su kusan iri ɗaya da su ga sun girma a rikani ya ɗora wa yadda shi yayan bai san komai ba yayan bai san komai ba don me suna zaune tare su kadai a gida ko yaushe shekari ya yi abota da su shi kenan an gama yawo so duk abinda zai yi isa na jinkiyar yara to iyaye ya kamata ya wajibi su kiyaye shi a baya malam ya ce mana kada yara mata su sanya kaya da maza kada yara maza su yi da sanya kaya mata tun daga lokacin za a fara nuna musu cewa namiji ta daban yake da na mace sun bambanta da juna a dinga raba su wajen wasa to kai zai yi wasan da daban kai ma ki ne ki nema ki domin wasan da za su dinga yi tsakanin juna su ba zai zama wani abu a wurin su ba domin suna ganin yawan juna ne amma kuma mai kallo kan mai basira zai san cewa zai da ya haddasa mushkila babba cikila babba kuma malamai sun yi istimai cewa marhala yaro dab da balaga daga shekara goma zuwa goma sha biyar din nan marhala ne wanda ya fi hatsari wajen tarbiyya idan mai tarbiya ya sanya ya zai tarbiyar sai da yaro a wannan lokacin ya fuskantar da su wurin da ya dace to sai a samu sauki al'amari idan ba haka ba to a lokacin da yaro zai gabi a zai yi shi ya za su ne suka fi yin laifi a wannan lokacin wannan shekaru sai abubuwa wanda yake jawo hankalinsu yake jawo hankalinsu yaro ya tashi ba da masa kada yana gani abin da ake yi a wajen shi ma da so yaro a gida sai shi ma ya fara ajiye gashi da zai kwamba yana zai zama da Allah kuma bai amince shi haka ba a wannan zamani wanda wasu iyayen ma tsoron yaran su ke ji kare da gaske wasu wasu suna tsoron yaran su yaro zai wa babansa tsawa ka ba za ta yi shi in ba aka ba yaro ka gan shi a waje kamar mawukaci amma gidan iyayensa ya fito a yau wasu yara sun so kawo abinci makaranta wasan shi wanda ya yi gashin da shi ne na rike abinci sai na tsaye da su na ce kai ka karba abinci a hannun shi na ce wannan yana da lafiya ko yake yana da lafiya na ci na wannan zai kirkita zai kirkita yaran mu in ya shiga za su dauka kamar mawukaci ne a ikon ka nake zuwa musu haka ne wannan yaro ya fi a gidanka a haka daga ciki ka aiki yarinya baka yarinya ta zama batuniya a gidanka baka yi a ana komai ba ka ce kai ba ka ma ganin ta subhanallah me yasa ka aike ta tun da ka zan cewa ba za ka iya ka yi tarbiyyar ba to amma kuma zai zama abin mamaki ne akwai wasu mazajen ma masu yi me za ka faɗi na yaran su suna yi a gida akwai matan aure masu yi me za ka faɗa a kan yaran su idan sun yi yariya ga sunan ta kaci amma ta zama fara kuma wannan abu? yana da cutarwa daga baya wasu kurarraji iri-iri daban-daban wanda kuma baya warkewa ne zai zo yana cikar mata ga fari da bakiya a hade wannan bakar da ba ta so ya Allah ya goya sanya shi ga shi nan su aka ne wallahi wani guda idan ka kira shi makaranta don ka yi rikotin cewa yaron sa na yariyar sa na mutum ta zo ka zan abun kunya sai ka yi mamaki shi wuri ka sai ya kai ta ka ce ba ya ganin ta so wayannan abubuwa na binciya wajibi ne masu tarbiyya ku kula da shi mata su yi gefen su daban maza su yi gefen su daban a lokacin kwanciya a raba su maza su kwanta gefe daban mata su kwanta gefe daban mazan makar kar a bar su rufu da zani guda kowa yana da nashi wanda zai rufu jini Qur'ani ya وليضربوا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو اعدائهن هل يكيت أو أطفال الذي لم يثاروا على الأوراق النساء كرما تبين ادوس سدوس wurare وكذا bai kamata a gani ba sai dai kuma yara wanda ba su fara sanin menene al'auran mutum wanda ba su fara sanin menene auren. shi yasa aka ce a tilasta wa yara wanda suka fara girma shekara goma kafin wannan lokacin ma su dinga yin sallah manzan su da dakin iyayensu domin kar su zo su a halin da bai dace su gansu su ba domin wannan lokacin sun sun fara ganin al'auran mata zo za a ɗauka wannan wa a cikin wannan nafi cewa yaro idan ya kasance karamin yaro ne bai san al'aura ba bai san cewa wani abu al'aura ba ne to wannan babu laifi yana shiga dakunan mata babu laifi a cikin wani amma idan ya kasance mura halin wanda yake shekara goma bayan shekara tara goma zuwa balaga to wannan ba a da babu kyau a bar su suna shiga ɗakin mata ko da yan uwansu ne mata ko ko ɗakin iyayensu sai sun yi sallama kuma iyayen ma su ma su ya su tara gaske wai ana ne a ina musulunci da yadda da haka ba na ko wannan dalilai ne yanda ake wa masu tarbiyya umarni daga iyaye da masu tarbiyya wajen yara su kai su kowa ya san cewa ta gane kar a bari a makaranta yara za su dinga wasa da yara ba a raba su cewa su su ba su wasan daban mazan ma su na su النبي صلى الله عليه وسلم هنا مكة سلالة وإن لم ينسل في الحين ولأنا ما يكون الله صلى الله عليه وسلم هنا وإلى فطن ابن عباس أكن أبو هوان تعالى النجا في وتمعتا في تكايا كما تنبال النبي صلى الله عليه وسلم من شوق الجنة tare da matan nan akwai wata yari ya duka sanar da nan cewa hannu wanda yake bayanta ya zura wa wannan yari ya ido shi farko bai riga ya da ba ya kai matsayin da kamar shekara goma sha uku yake a wannan lokacin ya duka sanar ya kama wuyar da ya juya shi wani أربع بنتين يا رسول الله فأتاما ويا المنبع خلقا كازويا منبع كاشيري بس في يا النبي صلى الله عليه وسلم يتي يتي رأيت شابا وشابة falan آمن عليه من فتنة nace na ga matashi da matashiya suna kallon juna ban amince kada fitina ya shiga tsakanin ba shi yasa wannan a wannan lokacin yaro zai san cewa mace da namiji da ɗan suke sa'an nan ba ta kallon juna su zuwa wa juna su ido da su kafin fara gane wannan mace wannan ne da yake falan amar alaihi na alfitna ban amince a kansu su gina ba so wayannan abubuwa ya kamata a kula da shi a lokacin da ake karbiyantar da yara wadda suka kai shekara goma zuwa lokacin da za su balaga to abin da za mu yi istiklaf wato a takaice akan wannan nasoshi shine cewa ya zama wajibi akan masu tarbiyya su nisantar da harsu zuwa wani abu wanda yake kada gariza da miki ko mai tada gari da mata kamar fil wanda alaka na miji da na mace yake faruwa su rungumi juna ko su sumbanci juna da ɗan'uwansu yara suna kalla suna kallo a lokacin yana da tasiri a zuciyarsu sun fara ganin cewa namiji da na mace zai iya yin wannan mun samu yara a cikin gida guda fil da suke kalla har a ikon iyayensu su ma sun fara sanya baki a bakin junansu su ba za su gane ba ma'aukata ne babu addini addini shi ne ke koya ba mutum hankali babban cewa tasirin abin da su yara suke kalla shi ne jawo wannan ba so wannan wajibi ne iyayen sun wannan kada ya kasance alfasha ya fara taruwa daga irin wannan lokacin da bibu ya fara lalacewa daga irin wannan lokacin yaro ya fara karkata zuwa ga abin da ba shi da kyau mana yake na shida تعويده ألا يرمي الأوصاف في الطريق وأن يرفع ما يبدي عنه أصابر ويارو إذا ذا أكيد وداوم الشارع جيك بدرة أو يترمك في وكرك جبع فيك يوم ميتا ميتا مزيد جبع فيك يوم لا تنبغي Hanyar mutane ne tun daga lokacin yaro zai san cewa ba a zuba da ci a hanyar mutane da suke kuma a sabar masa da cewa idan ya san wani abu da zai iya cutar da mutane a hanya ya ɗauka idan ya san wannan ci yana ƙarami zai iya kubutar da yan uwansa na har su taka kwalba ko su taka wani abu wanda zai iya cutar da su ya gani ko a hanyar cikin gida domin ya saba gani iyayensa da yi haka ko kuwa ana gaya masa wannan so wannan in aka sabar wa yaro su da karami zai tashi da ɗabi'a mai kyau yi na sosai da kuma sun taimakawa wani wanda ya shiga cikin hafi da ta Sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana mutum ya yi cikin ruwa wanda baya gudu me ya ba domin kada su amfani da ruwan nan su cuti da shi so idan aka karantar da wani yaro wannan zai san cewa ba a yi wani abu da zai iya cutar da wani haramun ne mutum ya yi fitsari ko ya yi ah, bayan gida a kan hanyar da mutane suke yi yaro tun yana ƙaramin shekara irin goma a fadar da shi wanda ya san shi cewa haramun ko a yi shi a gindin itace wanda a kai abin nan kayan marmari na itacen a kai duk wanda zai zo ya finka wannan abu yana iya zaka so duk wannan ga karantar da yaro ya san wannan النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا ضلائل الثلاثة وكاري صوتي وجيبوا نورا لن على غداؤكم yake na farko albaradu fil mawari na farko shi ne yin bayan gida a wuraren da mutane suke amfani da shi kamar wajen da suke zuwa su sharewa ko wajen da suke zuwa su sha ko wajen da suke zuwa su yi wani yarda wa qari'atu tariq da kuma yin bayan gida akan hanyar da suke bi waɗannan wurare duk wanda aka yi abu a wurin duk ya sai ce Allah ne wa wanda ne wannan shi yasa aka ce wurin la'ana duk wanda ya gani sai ya yi tsinuwa wal da ginuwar mutane hakan nan ma abu huraira ya ruwaito ma'aikin allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ittaku allah ilaihi ku ji tsoron wurin da ana guda biyu sai suka tafi ma ma'aikin allah waɗanda imani ya rasulullah menene wurin da ana guda biyu ya ce allabi ya takhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim wanda yake bayan gida a hanyar mutane ko kuwa a inuwarsu to duk wayannan a tarbiyyar da yara sun suna yara a wannan kuma babba ma ya kamata ya san shi shi ma bai kan ya ce a cikin da bibinsa to watakila a kan wannan za mu ta sai dai idan lokaci da ya ci da yi yi wanda muka yi yawon jirgin da ba mu lafiya wanda muka fi shiwa ne ba mu kamar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh